Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 19 ga watan Maris a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a Nijar ta kama miliyan sha tara na jabon kuɗin sefa a kan iyakar ƙasar da jamhuriyar Benin. Bayan haka za ku ji cewa jihar Agadas ta Nijar ɗan ta fara ganin tasirin haramta fitar da kayayyakin abinci zuwa ƙasashen ƙetare da ƙasar Algeria ta yi a farkon wannan makon yayin da jama'a ke fuskantar rashin kuɗi. To ko me yasa matakin ya fi shafar jihar Agadas? kasan ita da abin da yasa sauran jihohi suna iya su samu sassaci bisa ga tsadar abinci bisa ga agadas munan agadas mun dogara sosai da algeria yanzu ka ɗauki wannan sun yame sutawa da sauran waɗancan jihohi suna da hanyoyi da yawa wanda za su samu abinci wanda yake kuma yana da rahusa To za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka Almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar da kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a halin da duniyar ta wani. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. sojojin rasha sun ce a karan farko sun cilla makami mai linzamin nan mai masifar gudu ko hypersonic a yau dinnan asabar a kasar ukraine wanda suka ce sun auna ne kan wani rumbun aje makamai a yammacin kasar samfarin makami mai linzamin mai matukar gudu wanda aka dora ma kunamar cilla makami mai linzami ta kinzal ya ruguza wani katafarin rumbun boye makamai na ƙarƙashin ƙasa inda aka jibge makamai masu linzami da makaman da ake loda ma jirgin sama na soji a ƙauyen Delintin da ke yankin Iveno Franvis a cewar ma'aikatar tsaron Rasha a yau dinnan Asabar. A shekarar 2018 lokacin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke shelar kirkiro makami mai linzamin mai matukar gudun wanda kunamar Kinzal ke harba shi ya bayyana shi da wanda ba a iya tarewa. Yau Asabar Rasha ta kuma yi ikirarin cewa sojojinta sun kutsa cikin tsakiyar birnin mariupol mai tashar jirgin ruwa wanda ta yi wa ƙawanya a kudancin ukraine dukkanin mutane hudu da ke cikin wani jirgin saman sojin amurka sun halaka bayan da ya fada can wani daji a arewacin norway ji jama'a a yayin wani atisayen da neto ke jagoranta a cewar 'yan sanda a yankin a dai sanin 'yan sanda dukkanin mutane hudun amurkawa ne a cewar hukumar 'yan sanda Firaminista Jonas Garar Sotir ya aika da saƙon Twitter na yin ta'aziyya kan abin da ya kira mutuwar Amurkawa hudu. Jirgin samfurin MV-22B Obsolete mallakin sojin ruwan Amurka ya shiga atisayen ne mai taken Cool Response. Yau Asabar tawagar masu kai ɗauki ta yi tattaki zuwa wurin da jirgin ya faɗi bayan da jirage masu saukar ungulu suka kasa sauka wurin saboda rashin kyan yanayi da iska mai karfi da ke kadawa da kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya bugu da ƙari akwai kasadar gocewar turin kankara bisa ga hasashen cibiyar yanayi shugaban dakarun gugurmaya da gwamnatin mulkin soji a myanmar a yankin saigon jiya juma'a ya tabbatar da wani rahoto mai cewa ƙungiyarsa ta kashe mutane goma a wani al'amari da ya faru a watan Nuwamban da ya gabata kuma ya yi alkawarin ansa laifi muddin binciken da gwamnatin haɗin kan ƙasa NUG ta ƙaddamar ya same shi da laifi. Kalaman na botan Mai jagoran dakarun kare jama'a PDF a takaice a garin Yimmabin na yankin na Singan mai fama da rigingimu ya sa an yi kira ga gwamnatin ta haɗin kan ƙasar da ta ƙaddamar da binciken kwakwa kuma cikin adalci kan al'amarin don a kawar da rudani game da rawar da kungiyar kare dimokuraɗiyya ɗin ta taka wadda ke ikirarin kare farar hula daga sojojin da gwamnatin mulkin soji ta tura a yankin wanda ke kusa da kan iyaka a can wani lungu a ƙasar ta myanmar a wata wasiƙa ta ranar goma sha hudu ga watan maris wata kungiya kuma mai gwagwarmaya da gwamnatin mulkin sojin mai suna dakarun kariya na yanki ta yi ikirarin cewa mayakan pdf na yirma bin din sun kashe mutanen wurin 21 tun daga watan oktoba na shekara ta 2021 ciki har ma da mambobin ta goma a al'amarin na watan nuwamba To a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta kama kuɗin jabu na sefa miliyan sha tara da kuma wani cek na sefa biliyan goma a kan iyakar ƙasar da jamhuriyar Benin wanda aka kunshi a cikin ƙananan kwalaye da nufin shigar da su birnin Yamai. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. Wasu matasa biyu 'yan Nijar ne hukumar fataucin miyagun kwayoyi ta Okritis ta gabatarwa manema labarai a matsayin waɗanda ta ce ta kama su ne bayan gudanar da binciken wasu ƙananan kwalayen da aka turo daga jamhuriyar Benin ta hanyar wata ma'aikatar aika sakonni don isar da su birnin Yamai. Komisar principal na Aishatu Usman Bako na magana da yawun hukumar 'yan sandan Nijar. Waɗannan mutanen da an ka samu waɗannan kuɗi a kansu ba kari na horko ne da sun ka fara wannan aiki tunda eh, makonni da sun ka wuce deja an samu kuɗin jabu miliyan biyar na kufir in shika biyar biyar kuma daga gaye ne irin wannan ake yin in a turo shi kamar kumshi ne hakan ga ashe ashe kuɗi ne a ciki a yau dai miliyan wajen goma sha tara an ka samu a hannunsu eh, na kufir ɗin jika goma goma na jabu ɗaya daga cikin matasan da suka faɗa hannun 'yan sanda ma'aikacin banki ne. Shi ma'aikacin banki da an kai cajin shi an ka samu shek na wajen miliyar goma na sefa a biskan shi. Bayan Allah da suke zawa suna wani eh, saide-saiden su. Kai an ɗauki kuɗi na jabu cikin jika ɗari an sa maka kuɗin jabu jika ishirin ko jika talatin ai an karya ka kayar za ka kai wani sana'a ka da wane ne yan ribar da za ka samu deja ta ɓaci cikin wannan in kenan dole ne ya bata tattalin arzikin kasa. kenan ya kamata irin wannan yan ka baka kuɗi ka tsaya ka ɗauki lokacin ka ta tattaɓa su da kyawu don ka san na kwarai ne ko jabu ne al'umma ya kamata ta kama ma jami'an tsaro cikin aikin da suke yi da wata ran an ka ce da ɗan gari akan ci gari yan eh, mana in ka ga abun da bai kamata ba kana zowa ka kaɗan gayi kuma za a sa kai sunan ka ba sai an bayyana ka ba a 'yan shekarun baya bayan nan masu buga kudaden jabu kan yi amfani da kafafen sada zumunta musamman kafar facebook don jan hankulan mutanen da ke fatan a buga musu adadin kudaden da suke bukata inda suke gwada wasu a matsayin waɗanda suka samu biyan bukata haka kuma waɗannan 'yan damfara kan ba da lambobin waya a shafukansu akasari layin kamfanonin jamhuriyar benin sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida sule mummuni barma Kwanaki hudu bayan da kasar Algeria ta haramta fitar da kayan abinci zuwa kasashen ƙetare, an fara ganin tasirin matakin a cikin kasuwannin jihar Agadez, inda farashin kayan abinci ya karu da kashi hamsin cikin ɗari. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da jama'a ke fuskantar matsin tattalin arziki. Ga rahoton da Hamid Mahmud, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana daga birnin Agadez. magidanta ne dai tsadar kayan abincin ta fi shafa a daidai wannan lokacin da bukatuwa ke kara yawa amma ba kasafai hanyoyin samun ke kara karuwa ba ga magidantan ko yaya magidantan suka ji da wannan tsadar kayayyakin abinci ga dai wasu daga cikin su sunana hassan garba mazaunin garin agadas gaskiya ni wanga farashi ya bani mamaki saboda mai da yanzu gaba daya jikka shida na zo kasuwa na yi kewaye kewaye na rasa ma da zane ne yanzu fulawa ta kara yanzu abinci dai mu dai muna kira ga gwamnati in ya sa san hanyoyin da za yi mu talakawa mu samu mafita kayan alje da wanda muke saye gaskiya sun lumka da suke zuwa daga alje sunana ibrahim musa na je kasuwa sayya da da in yi tanadin azumi daga yadda na san su da yanzu ba haka ba na san su komai ya tashi da fulawa da simil da mai da sukari duk na in sai su farashin su ya limka daga yadda nake sayan su can da yan kasuwar dai a agadas suna danganta tsadar kayan abinci da matakin na gwamnatin kasar algeria na haramta fitar da kayan abinci daga kasar ta musa sabitu mataimakin shugaban yan kasuwa na jihar agadas ya bayyana alakar tsadar kayan abinci da matakin na kasar algeria alakan mu algeria da niger Zandar musamman da Agadas alaka ce babba ta fannin abinci to don haka kaga wannan hauhawa na abinci ya yi tsadan sosai su kuskus makaroni mai sika a da Eh, maka abinda mun ka san shi na a gada jika biyar yanzu kuma jika shida zuwa wasu shida har da wani dan abu da mai ana saida shi jika uku yanzu jika shida hilawa kilo yana dala sittin yanzu ya kai ɗari da ashirin to su ko wannan tsadar tana da alaka da liƙe iyakar da algeria ta yi don haka su yan kasuwa kenan yanzu in ma abinci zai shigo ta hanya alje zai biyo ta barauni hanya kenan don haka abubuwan za su sake dama mu mun san wannan abun raɗaɗin za mu ji shi fiye da kowace jiha jihar agadas ce ta fi jin jiki a hauhawar farashin kayan abinci idan aka kwatanta da sauran jihohi na ƙasar nijar kamar yadda musa sabitu ya kara da cewa kasa ita agadas abin da sa eh, sauran jihohi suna iya su samu sassaci bisa ga eh, tsadar abinci bisa ga agadas mu nan agadas mun dogara sosai da algeria yanzu ka ɗauki wannan sunya yame sutawa da sauran waɗancan jihohi suna da hanyoyi da yawa wanda za su samu abinci eh, wanda yake kuma yana da rahusa saboda ko wajen maka da wasu abubuwan da za a saida su farashi zai bambanta da sauran jihohi Ƙungiyoyin da ke yaƙi da tsadar rayuwa na ganin rashin samun mafita ga al'umma da gwamnatin Nijar ta kasa yi da kuma yin shiru kan al'amuran da ya shafi kasuwanni a Nijar na daga cikin abubuwan da ya sa 'yan kasuwar ke cin karansu ba babbaka kamar yadda Sanusi Muhammad mamba ƙungiyar da ke yaƙi da tsadar rayuwa a Nijar ta NPCR ya bayyana. Ka ɗoka tun daga Arlit haka so cikin garin Agades haka ta yi eh, departamentin Bilma kowa kuka yake da tsadar rayuwa. yau in ka ɗauki ƙasar mu mutane sun ƙara dukuwa cikin yanayi na talauci in ya zamanto ɗan abin da mutane suke samu ƙalilan ne in ka ɗauka abin da sa suke ƙara tsada kayan masarufi don dole ne duk irin talaucin ka sai ka ci mun yi ta kira da babban murya magabata su ɗauki wannan matsala domin a samu masalaha wannan abu ba zai aiha mana ɗa da ido ba hamidu mahmud murya amerika daga agadas jamhuriyar nijar A gaida Habib Mahmud da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambaya ta biyu ta su kawo bajoga da Alhaji Kare Bagi game da adadin harsunan Afirka. Sai kuma maimaicin ansar tambayar Muhammad malaminta mai ɗinki unguwar Alheri Zuru, jihar Kebbi, Najeriya, game da ƙwayoyin halitta masu sawa a haifuwa wada, da ko shin ana gadar wada, da kuma kowa da ni sun fi masu tsayi tsawon rai. To idan Malam Kawo Bajoga da Alhaji Kari Bage na tare da mu ga kashi na biyu na ansoshin tambayoyinku kan adadin harsunan Afirka wanda wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Dr. Mahadi Abba na jami'ar Modubba Adama da ke Yola Adamawan Najeriya wanda ya ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Alhaji Salisu in kana neman amsan tambayar kamar harsuna da ake amfani da su a Afirka manya-manya wanda ake amfani da su kuma ake saurara sun kasu kashi biyu. Akwai harsunan da suka shigo daga kasashen waje da kuma harsuna asali na mutanen Afirka. Wato kaga kashi biyu na harsuna da suka shigo kasan Afirka afirka daga waje uh, sun haɗu da uh, uh, kamar guda uku haka muna da harshen larabci wato arabic akwai harshen turanci wato harshen ingilishi da kuma faransanci wato french language wannan harsuna guda uku gaskiya ana amfani da su a afirka sosai kuma ana rubutu da su ana karantar makarantu kuma ana amfani da su as official language kasashe da yawa da turawan mallaka irin su england da suka mallake su yawa yawansu suna amfani da english yanzu a official languages nasu da kuma wurin karantarwa da kuma rubuce-rubucen su haka kuma wayanda turawan faransa suka mallake su lokacin mulki mallaka su ma kasashe eh, da yawa daga cikinsu suna amfani da wannan harshen wurin official language da kuma rubuce-rubuce da sauransu sa'annan larabci su kuma ba wai mallaka aka musu ba amma yawa yawansu da suka yi hulɗa da wayancan mutanen larabci suna amfani da shi as one of the official language to shi ma ana gani ya shigo ne daga waje amma wayannan mutanen larabawa ne eh kaga saka same su a kasashen North Africa irin kasashen Morocco Egypt Tunisia ah, da sauransu dai wayannan da suke kasashe North Africa to wannan harsuna guda uku gaskiya suna da muhimmanci sosai a Africa ana amfani da su sosai to sai dai akwai harsuna daga cikin Africa suke kuma su ana kiransu original African language to su suna nan da yawa amma mai tambaya tuna ya tambaya wanda ake amfani da su ne kuma wanda aka fi amfani da su to akwai wata harshe da ake amfani da ita a kasashen east africa wato ana kiranta swahili language wannan tana da mutane da yawa suke amfani da ita kasashe kuma da yawa suke amfani da ita ba ma wasu na amfani da suna kiranta one of the official language kasashe kamar su kenya tanzania uganda congo duk waɗannan kasashen suna da population da yawa kuma kuma suna amfani da wannan harshe na Swahili language ana rubuce-rubuce littattafansu da kuma harsuna ma da ajami irin nasu na wannan eh, language din wanda ake kira Swahili suna nan da yawa watakila shine na farko wanda ya fi samun mutane wanda suke amfani da wannan language in yayi cut across na kasashe da yawa sai kuma na biyu wato Hausa Hausa da muke amfani da shi a Najeriya ita ma tana da mabiya da yawa wanda suke amfani da ita ba ma a cikin ƙasar Najeriya kadai ba ya tafi wasu ƙasashe irin su Benin da Niger da sauran ƙasashe da muke makuttaka da su a nan a Najeriya da kuma wayansu mutane ma da ba ma asali Hausawa ba ne suna amfani da harshen Hausa a wurin maganganu da rubuce su shi yasa wayannan harasan guda biyu suka fi yawa a Afrika. har ma ana kiran su linga franco na Afirka wato yaren Afrika kenan a shekarun baya ana tunanin wanda za official language za ce language na wanda ake amfani da shi Afirka har ana tabbatar batun cewa tsakanin hausa da swahili wanne ya fi samun wanne ya fi mutane to wannan ba a tantance ɗaya daga cikinsu ba amma lallai wa'annan harsuna guda biyu su suka fi yawan mutane su shi kuma aka fi amfani da shi a afirka harsuna da a rubuce rubucensu su ya yawo duniya sosai to harshe na biyu ko na uku da zan ce maka ake amfani da ita a afirka akwai kuma yorubanci kaga ita ma har yanzu a najeriya take wannan harshen ita. ita ma tana da mutane da yawa da suke amfani da ita abin da yasa za a samu wayannan harsuna guda biyu sun fita daga cikin najeriya domin najeriya ita ce kasa babba afirka wanda ta fi kowa yawan mutane da don haka duk inda mutane suke wannan yaren in kana maganan population ne to su suka fi yawa kaga ka ɗauki hausan sai ka so yorubanci a afirka daga sohili sai hausa sai yorubanci fulani suna nan amma su ba najeriya kaɗai suke ba sun yi cut across many wadda african countries da suke amfani da fulatanci amma ba su da yawa gaskiya in kana magana yawa ne ba su da yawa sosai amma su ma ana amfani da ita sosai a afirka sai wata ah, harshe da ake kiranta amharic ana kiranta amharic a wani lokaci ana kiranta amrik ita ma ana amfani da ita a south africa can southern africa su ma suna da mutane da suke amfani da ita amma ba su da yawa ba su da yawa wanda za ka yi hada su da swahili da hausa to a takaice harsunan da suka fi kowa yawa a afirka na lokal na na namu wato harsuna guda biyu din ne wato swahili da kuma hausa wanda muke amfani da ita ta a nan Najeriya kaga in ka zo Najeriya ba za ka ce Hausa na Hausawa ne kaɗai ba mutanen da ba Hausawa yanzu Hausa suke yi shi yasa Hausa ta zama kamar a yare wanda ake amfani da ita Afirka West Africa da sauran Afirka gaba daya amma Yorubanci ita lalle masu amfani da ita a Najeriya suke da kuma kasashen irin su Togo da Benin Republic a nan kusa amma ita kuma influence nata wato ana amfani da ita ita ne harshe na afirka wanda aka fi amfani da ita ba a cikin ƙasar afirka ba wato outside africa harshe na afirka wanda aka amfani da ita a ƙasashen duniya ba cikin afirka ɗin ba to yorubanci ta fi kowa me yasa domin su suka fi kowa yawo a duniya a cikin ƙasashen afirka don haka wannan yaren ta yi yawo ta tafi ƙasashen turai da kuma amurka da sauransu don haka in kana neman harshe na afirka wanda aka fi amfani da ita a bayan doron kasan afirka to ita ce harshen yorubanci ibo su suna nan a cikin najeriya su ma ana amfani da ita najeriya tana daga cikin layin harsuna da aka fi amfani da su ita ma dai mai tambaya ya gamsu da wannan amsan da muka bashi masha Allah. sai kuma maimacin ansar tambaya kan kwayoyin halitta masu sawa a haifi wada da ko shin ana gadar haihuwar wada da kuma ko wadanni sun fi masu tsayi tsawon rai idan mai tambaya muhammad malaminta mai dinki unguwar alheri zuru jihar kebbi najeriya na saurare ga maimaicin ansarka daga bakin dr sa'ad mubuni da ke nan amurka wanda ya ce kalmar wada ko kuma duwafizm a turancin ingilishi ana amfani da ita ne wajen siffanta mutane da tsawon suke da matukar gajarta kuma tsawon su yayi ƙasa da kafa hudu da inci goma wato kamar kimanin mita ɗaya da ɗigo uku yayin da mutum ya gama cikan girman shi ko kuma ya cika baligin mutum a mace ko namiji akwai abubuwa ko al'amura da dama da suke iya jawo a irin wannan larura ta wada ɗaya daga cikinsu shine jirkicewar kwayoyin halitta wanda yake shafar kwayar halittar da take tasiri wajen girman kashi sannan wa'yansu al'amura kamar da suka shafi sinadaran da suke tasiri wajen girman mutum gaba daya ko kuma matsananciyar rashin abincin gina jiki a wani yanayi na rayuwa da dai makamantansu suna iya tasiri wajen tsawon mutum zan fi bayani akan ita ta larurar da take faruwa sanadiyar jirkicewar kwayar halitta wannan shine yadda ya fi yawa a duka mutanen da ake gani da suke da larurar wada ko kuma suke zama wada a wadan da yake da tasiri ta ko yake siffantuwa ta jirkicewar halitta ana iya gado idan ɗaya daga cikin iyaye ko macen ko namijin take da wannan jirgicewar kwayar halitta sannan suka haifi yaro akwai haɗarin cewa yaron zai iya gadon wannan ciwo na larura ta wada amma ba wai duk lokacin da aka samu wannan haihuwar ba ne za a iya cewa za a samu larurar amma dai a takaicen bayani shine ana iya gadon wada idan ya tasiranci ne ta jirkicewar kwayoyin halitta idan an samu larurar wada ta kan mafi yawanci sukan iya rayuwa kamar yadda kowa yake yin rayuwa ba tare da wa'isu matsaloli ba amma a wa'insu lokuta kuma sukan sami matsaloli kamar na numfashi ko kuma yawan kiba ko teɓa da kuma matsaloli na gadon baya kamar kusumbi ko kuma tsukewar laka so a yayin da suke da irin wayannan matsalolin yakan shafi uh, yadda suke gudanar da rayuwa da kuma zaka ga suna neman uh, sai an yi wani ɗauki mataki domin a tallafa musu sami rayuwa ingantacciya babu wayansu ingantattun bayanai da suka nuna cewa wadanni sun fi mutanen da ba wadanni a tsawon rayuwa ba mafi yawanci wadanni sukan iya rayuwa kamar sauran kowa amma hasali ma idan suna da waɗannan matsaloli da aka bayyana a baya ya Allah sa iya tasiri wajen rage musu ingancin rayuwa da kuma rage musu tsawaitar rayuwa idan ba a basu agaji na likita ba ko na asibiti domin a inganta rayuwarsu. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawan Najeriya da Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka sai wanda kuma ya ba da umarni haile-haile. Ni Ibrahim ka almasi garba ke cewa sai makon gobe, idan Allah kai. Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ana ci gaba da tattaunawa tare da tafka muhawara akan fafatawar da za a yi a matakin kwata final na gasar zakarun turai ta wannan shekara sa'o'i bayan da hukumar kwallon kafar turai wato yefa ta shata jadawalin fafatawa a sauran matakan da suka rage na gasar ta bana jadawalin ya nuna cewa chelsea za ta kara da real madrid manchester city da atletico madrid villarreal da bayan munich sannan sai benfica ta fafata da liverpool wasan da ya fi jan hankali dai shine na tsakanin chelsea ta ingila da real madrid ta kasar spain waɗanda kuwa shekarar da ta gabata ma sun kara da juna a matakin wasan kusa da ta ƙarshe inda chelsea ta yi galaba da ci uku da ɗaya a wasanni biyu da suka fafata kano kuma ta zarce har ta lashe gasar ta bara sashen hausa na muryar amurka ya karbi bakuncin wasu magoya bayan ƙungiyoyin biyu na chelsea da real madrid waɗanda suka tafka muhawara akan yadda suke hasashen zata kaya a fafatawar ta bana sunana abdul sifawa ito eh a gurguje kamar yadda makallanta kwallo kuma masana kwallo ke fiye gani hada haduwar real madrid da chelsea haduwa ce da za a gumurzu sosai sun hadu last season lokacin da last two season sorry lokacin da chelsea ta ci champions league idan kadi diba real madrid ta kare gidanta amma chelsea sun fi karfin su a stamford bridge chelsea ta ci su zuru bisa ga gaskiya wannan season in lokacin zinedine zidane ne real madrid tana cikin crisis na injury da kuma matsaloli kai da kawo amma bana in kadi yi tim in Real Madrid kadi yi tim in Chelsea zaka ga cewa za a kara za a yi gumurzu iya gumurzu har dai ma irin in kadi bai da Real Madrid ta yi waje da PSG a na eh, knockout stage. Bari kuma wannan bangaren nawa a coach Ibrahim ya kake kallon wannan karawa. Um, sunana Ibrahim Suleiman coach. Kwallo da muka za a buga tsakanin Chelsea da Real Madrid. ka duba last season kwallo da muka buga da su gaskiya mun fi karfin su su kowane season kuma fitari zai kuma mai matakansa sabiri ba don wai ziran baya nan ba ko asaloci da annan yanzu shi ma gaskiya ba zai yi abin da zidan ya kasa yi ba. Amma kaji da ya faɗa cewa jiya ba yau ba ma'ana kaman yana ganin kaman sun yi wani kwakwaran tanadi kenan ba ba ku karfin su ba. To ai yanzu ƴan kwallon su fafin ƴan kwallo ne ke gare su wayanda kuma sun gaji. Mu kuma ka diba ƴan kwallon da a gare ni kuma matasa ne kuma masu jini a jiki wanda kuma za su taka lera kuma za su ba kwallo fiye da abin da ma ake tunani. sifawa za ku kai labari da tsofaffin yan kwallo kamar yadda ya faɗa shi ya faɗa tsofaffin yan kwallo idan na fara ma daga cotes golan mu muka je da Philip Mendy Alaba Militao muka je da Cavahal muka dawo cikin midfield idan zai ce tsofaffi a midfield din wanda ko shi su kusi ne Casemiro Toni cruz Luka Modric wannan guda uku da yake tunani ko shi su ne duk kai ya manta mun samu soyi idan ya kallo kwallo mu da PSG coach Ibrahim da waɗanne yan wasa ne ko kuma kuke gadara ne da har kuke ganin to in ka diba da kwallon da muka buga wancan mu koma wancan last season ka gani me sun gaba ga in ba wani damar da benzema ko shi sakakanci na wanda kuma mistake ne kuma ya zo mishi wanda ya wannan goal end amma ba za ka hada last season da bana bana in ka lura team irin Real Madrid mun ba da 10 point ko yaya kuke hasashen wannan fafatawar tsakanin Chelsea da Real Madrid da ma sauran wasannin na kwata final na gasar zakarun turai ta bana sai ku ci gaba da ziyartar shafukan mu yanar gizo domin bayyana ra'ayi a ko da yaushe murtala faruk sanyin na muryar amurka Abuja, Najeriya. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Maryam sojojin Amurka hudu sun halaka bayan da wani jirgin yaƙi ya faɗi a Norway jiya Juma'a a yayin wani atisaye da NATO ke jagoranta. sojojin rasha sun ce a karan farko sun cilla makami mai linzamin nan mai masifar gudu ko hypersonic a yau dinnan asabar a kasar ukraine sannan an rufe tasoshin kada kuri'a a timo ta gabas bayan gudanar da zaben shugaban kasa a yau dinnan asabar a wannan kasa da aka ayyana a baya-bayan nan a asiya To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haili wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiniyar mu Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.